daidai da goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma za mu gabatar da bayani akan hadisi na goma sha biyu littafin arba'una hadith na al'imamun nawawi insha Allah an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo hadisin daga abu huraira Allah shi kara masa yarda abu huraira yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ya ce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la Al alaihi al'imamun nawawi ya ce hadithun hasanu wannan hadisin yana da kyau rawahu turmizi al'imamu tirmizi ya ruwaito hadisin nan daga abu huraira wa gairuhu hakaza haka ma wasu malamai sun ruwaito hadisin kamar yadda ka ji shi misalin su shine ibnu maja hadisi na 3976 akwai al'imamu malik ya ruwaito hadisin cikin littafin sa muwatta Allah shi masa rahama hadisi na 2628 da kuma ibn hibban hadisi na 229 al-imam ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisin a cikin al-musnad hadisi na 737 hakanan abu nu'aym cikin hilyatul awliya mujallad na 8 shafi na 249 da al-imam al-bagawi a littafinsa sharhu sunna hadisi na 4133 bil malamai masana ilimin hadisi sun samu saɓanin fahimta game da ingancin wannan hadisin na abu huraira min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi akwai malamai waɗanda aka yi a tarihin musulunci waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su ilimin gane hadisin da ya tabbata daga annabi Muhammad waɗannan malamai fahimtarsu ta zo gida biyu kashi guda suna cewa hadisin nan bai inganta daga annabi muhammad ba wannan kashi guda da suke cewa hadisin bai inganta ba su ne akasarin malaman hadisi daga cikinsu akwai shugaban masana ilimin hadisi al bukhari ka duba littafinsa a tarihul kabir mujallar na hudu shafi na 188 al-imam al-bukhari ya ce la ya illa an ali ibn al-husayn mursala wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba kuskure ne a jingina wannan hadisin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma hadisin ya inganta zuwa ga aliyu bin al cewa daga kan aliyu bin al hadisin ya samu isa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam bukhari ya ce isnadin hadisin bai inganta ba duk da cewa وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى an ruwaito hadisin ga annabi ta wasu fuskoki daban akwai riwayoyin hadisin da aka danganta hadisin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma al'imam al-bukhari ya ce wa kulluha ba'ifatun duka hadisan gaba ɗayansu suna da rauni ba wai al'imam al-bukhari ne kaɗai ya ce hadisin nan bai inganta ba akwai al'imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna Allah shi masa rahama akwai yahya bin ma'in malamin al'imamu bukhari akwai al'imamu dara kutuni waɗannan ha'ula'i a immatun fi sha'an in ana batun ilimin hadisi to da zarar an ƙirga maka waɗannan mutane magana ta ƙari al-imam al-bukhari yace hadisin bai inganta ba al-imam ahmad yace hadisin bai inganta ba yahya bin ma'in yace hadisin shina da rauni al-imam ad shi ma yace hadisin bai inganta ga annabi muhammad ba waɗannan su ne malaman farko na ilimin hadisi amma malamai na ƙarshe waɗanda suka zo a bayan waɗancan da suka dubi isnadin hadisin suka tattara su wuri guda da yawa sai suna cewa hadisin ya inganta daga cikin waɗanda suka zo bayan waɗancan malaman hadisin akwai al'imamun nawawi marubucin littafin arba'una hadis ɗin nan masanin hadisi ne Allah shi masa rahama don haka yasa in ka dubi littafin galibi in ya kawo hadisi yakan yi bayanin malamin da ya ruwaito hadisin ya inganta hadisin amma wannan hadisin na abu huraira al'imamun nawawi da kansa ne ya ce hadisin yana da kyau ba wai al'imamu turmizi da ya ruwaito hadisin ne ya ce hadisin yana da kyau ba ka dubi hadisin da kyau an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'anihi sai ya ce hadisun wa ya faɗa al'imamun nawawi sannan ya ce rawahu tirmizi wanda ya rawaito hadisin shine al'imamu tirmizi ashe wanda ya rawaito hadisin ba shine ya ce hadisin yana da kyau ba al'imamu nawawi da ya sanya hadisin a cikin arba'unan nawawiya shine wanda fahimtarsa ta nuna masa cewa hadisin yana da kyau kuma ba shi kadai ba akwai ibnu abdul abdulbarri masanin hadisi ne Allah shi masa rahama shi ma ya ce hadisin yana da kyau hakanan alhafiz ibn hajar al-asqalani mai sharhan sahihul bukhari duk da cewa al-imam al-bukhari ya ce hadisin yana da rauni shi kuma ibn hajar da ya yi sahihul bukhari sharha ya ce hadisin yana da kyau ka duba fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da tara haka nan bulugul maram bayan su akwai al'imamu suyuti shi ma ya ce hadisin yana da kyau in ka dawo wannan zamanin akwai muhammad nasiruddin albani allah ya masa rahama ka duba sahihu targhib wa tarhib hadisi na 2881 albani ya ce hadisin ya inganta ka duba sahihu ibn maja hadisi na dubu uku da ɗari biyu da ishirin da shida ya ce hadisin ya inganta ka duba sahihu ne tirmizi hadisi na dubu biyu da ɗari uku da goma sha bakwai nan ma ya ce hadisin ya inganta ka duba takhriju mishkatul masabih hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da sittin da tara ya ce hadisin ya inganta ya yi ma littafin ibnu taimiyya ta haƙiƙ ya yi masa tahrijin hadisai littafin da ake kiransa al'iman ka duba hadisi na 47 ya ce hadisin ya inganta albani ya yi ta haƙiƙin hadisan da suka zo cikin sharhul aqidati tahawiyya ka duba hadisi na 262 nan ma ya ce hadisin ya inganta da kuma arraubun nadir hadisi na 293 ka duba sahihul jami'i sagir waɗannan littafai ne waɗanda albani ya fitar da hadisinsu a cikin sahihul jami'i sabir nan ma ya ce hadisin ya inganta hadisi na da da tara goma sha ɗaya. don haka malamai sun kasu kashi biyu kashi na farko suna ganin hadisin bai isa ga annabi muhammad ba amma isnadin hadisin yana da kyau kwarai sun tabbatar da cewa hadisin ya isa ga aliyu bin al-husayn amma daga kan aliyu bin al-husayn a jingina hadisin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ne aka samu sabanin fahimta kashi guda suna cewa an samu riwayoyi da dama waɗanda suka isar da hadisin daga kan aliyu bin al-husayn hadisin ya isa bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna cewa hadisin ya tsaya ne kan aliyu bin husayn in ka dawo ta sashin ma'anan hadisin ka lura da hadisin da kyau za ka same shi ya kunshi ladabi mai girma yana da ilimi mai girman gaske don haka malamai suke cewa walau lam yakun min kalamin nabi ko da a ce wannan hadisin bai isa ga annabi muhammad ba tunda da ittifaqan malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisin ya isa ga aliyu bin al-husayn to da a ce ma maganar za ta tsaya kan cewa ta aliyu bin al-husayn ce tunda duka malaman hadisi sun tabbatar da wannan wallahi magana ta cancanta a ɗauke ta dalili saboda aliyu bin al-husayn din nan ɗan jikan annabi muhammad ne علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسين جيكا النبي محمد shine mahaifin Aliyu bin al wanda ya rubuta wannan hadisin wanda yake magana a kan wannan hadisin al-Husayn dan uwan al-Hasan dan sayyiduna Ali shine mahaifin Aliyu bin al wato al-Husayn da ya samu haihuwa sai ya sanya ma yaron sunan mahaifinsa sayyiduna ali don haka ake kiransa aliyu bin al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhum ajma'in ala aqallil ahwal ka kaddara ma maganar bata inganta ga annabi Muhammad ba tunda ittifaqan maganar ta inganta cewa isnadinta ya isa ga ɗan jikan annabi Muhammad wannan magana ta cancanta a ɗauke ta bare kuma wannan yaro da aka ce ɗan jikan manzon Allah aliyu bin husaini din nan a zamaninsa yana cikin malamai waɗanda in sun yi magana duniyar musulunci tana ɗauka saboda ƙarfin iliminsa aliyu bin husain ɗan jikan manzon Allah wato jikan sayyiduna ali saboda tsananin ibadarsa da tsoron Allahnsa yasa aka masa inkiya Zainul Abidin in kana jin ana kiran wani mai suna Zainul Abidin to ka tabbata Aliyu bin Husaini ne ko kuwa an yi masa suna ne albarkacin Aliyu bin Husaini domin mutum na farko a tarihi wanda aka bashi wannan lakabi shine Aliyu bin Husain bin Ali bin Abi Talib zainul Abidina al-hashimi al-alawi mutum ne wanda ya samu shaidan malamai cewa hakika mutum ne mai tsoron Allah yana cikin ‘ya'yan jikokin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam tsakanin zuriyar Sayyiduna Hassan yadda manzon Allah ya bashi wannan lakabi da kuma al-Husayn jikokin annabi Muhammad yaran da suka haifa in ka tara su wuri guda aliyu bin husaini din yana cikin waɗanda suka fi samun daraja ta wajen ilimi da tsoron Allah wanda duniya ta shaida in kana son ka san tarihinsa ka nemi siyaru a alamin nubala mujallar na hudu shafi na 383 in ka dawo ta sashin fassaran hadisin ta nan ma an samu kuskure wajen malamai da dama malamai da dama suna kuskure wajen fassara wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in muka kaddara hadisin ya inganta ga manzon Allah da an samu malamai da dama waɗanda suka tabbatar da cewa hadisin magana ce ta annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ta ina ake samun kuskure za ka ji malamai suna cewa yana daga alamar kyawun musuluncin mutum a samu ya bar abin da bai shafe shi ba alama ce ta kyawun musuluncin mutum a samu ya bar abin da bai shafe shi ba kaga wannan fassara wallahi babu shakka kuskure ne da dama suna amfani da wannan hadisi a irin wannan fassara ba su san cewa suna karo da ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad masu yawa ba saboda hadisai sun taho da dama ayoyin alkur'ani sun zo da yawa suna umarninmu idan mun ga ɗan uwa yana cikin kuskure mu masa gyara a irin fassaran da kake ma wannan hadisin alamar kyawun musuluncin mutum shine ya bar abin da bai shafe shi ba wato in ka ga uwa yana cikin kuskure ka kyale shi ma'anarsa kenan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi sai su ce alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba wato in ka ga uwanka a cikin kuskure ka bar shi tunda dai ba kai ne kake cikin kuskuren ba bai shafe ka ba wallahi wannan yana karo da ayoyin alkur'ani da yawa da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke karantar da mu cewa wajibi ne mu gabatar da nasiha ga ɗan uwa lokacin da muka ga ya shiga wani aiki na kuskure bare ma matsala ta al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar matsala ce wadda ja al'amru bihi wa ta'qidu alayhi ayoyin alkur'ani da dama sun tabbatar mana cewa al'amari na nasiha bai tsaya kan malamai kurun ba don mutumin da ya ga an yi kuskure wajibi ne ya yi gyara matukar musulmi ne har ma an samu malamai waɗanda suke ganin rukuni ne daga cikin rukunan musulunci don mutumin da zai ga an yi kuskure bai yi gyara ba wannan mutumin ya rasa wani rukuni guda cikin rukunan musulunci. akwai hujjoji da dama waɗanda suke warware wannan fassara ka ɗauki misali da littafin eh, imamu muslim sahihu muslim kitabul iman da sahihu sunan abi hadisi na 1140 eh, da sahihu sunan ibn majah hadisi na 1060 hadisin abu sa'idin al-khudri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga wani mummunan aiki daga cikin ku to yi kokarin gyara wannan abin da hannunsa in ji manzon Allah marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga wani mummunan aiki a cikin ku to yi kokarin gyararsa da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi lisanihi yayi gyaran da harshensa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi ya kyamaci wannan abin a zuciyarsa wa dalika abu aful iman kyamatar abu a zuciya matukar bai kai ga an yi gyara da hannu ba bai kai ga an yi gyara da harshe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan alama ce ta cewa mutum yana da imani mai rauni ya zamanto ka ga mummunan aiki ka bar kyamarsa a zuciyarka baka iya gyara da hannunka ba baka iya gyara da harshenka ba a kan haka shekul islam ibn taimiyya ya yi maganganu da dama a kan wannan hadisin ka duba majmu'u fatawa mujallar na biyu shafi na ɗari da goma da mujallar na bakwai shafi na hamsin da ɗaya da mujallar na takwas shafi na ɗari uku da sittin da bakwai da mujallar na goma shafi na ɗari hudu da sittin yaya za ka yi da wancan fassara na malamai da kuma wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam a fassaransu suna cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yana daga alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba to ka ɗauki wannan fassara ka ɗauko hadisin nan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga mummunan aiki a cikin ku yayi kokarin gyararsa da hannun shi yaya za a hada wannan hadisi da fassarar da malamai suke ma wancan hadisi kaga kenan an samu tufka da warwara kadawo sahihul bukhari kitabul ikrah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbai unsur akhaka zaliman aw mazluma in kaga dan uwanka yana cuta ko ana cutansa ka taimaka masa قال ya rasu رسول الله أنصره إذا كان مظلوما نعم إذا نجد أن أنا مسلمي أنا تشوتنس أنتي مكان مساء أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره يا رسول الله idan na ga ɗan uwana musulmi yana zalunci kuma fa ta yaya zan taimaka masa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahjuzuhu ka ƙare shi aw tamna'uhu min adh-dhulmi kai kokarin hana shi wannan zalunci fa inna zalika nasruhu in kai haka kamar ka taimaka masa ne haka Allah madaukaki yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun a suratu ali imran aya ta 104 lalle ne a samu daga cikin ku ku musulmai waɗanda za su ringa kiran mutane zuwa ga aikata alkhairi suna umarni a yi abu mai kyau suna hana aikata abu mara kyau wa ula'ika humul muflihun masu wannan siffa su suke tsira a ranar tashin kiyama ashe ba daidai ba ne ka ce wai alama ce ta kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba in ka ga uwa cikin ɓata ka kyale shi wannan fassara ba ta yi ba kuskure ne kuma mutane da yawa suna fassara wannan hadisin a haka fal muslimu ma'murun bi taghyirihi musulmi Allah ya umarce shi duk inda ya ga dan uwa musulmi yana cikin kuskure yayi kokarin gyara gare shi lakin na taghyira yakhtalifu min shakhsin ila shakhsin yanda ake gyaran nan ne aka samu matakai kamar guda uku minhum man yastati'u at-taghyira bi yadihi akwai wanda zai iya gyara da hannunsa kamar misali a ce ɗanka ne ka gani yana wani kuskure ko kana shugaba ko kana rike da wani mukami wanda za ka iya gyara barna na ƙasa da kai ya yi kuskure da zaran kayi magana zai bari minhum man la yastati'u at-taghyira bi akwai wanda ba zai iya gyara da hannunsa ba yantaqilu ala thani bi ghairi lisani minhum man la yastati'u at akwai wanda ma ba zai iya gyaran da harshensa ba to daga nan yantaqilu ila at-taghyir bil qalbi kana cikin al'umma kaga ana barna ba za ka iya gyara da hannunka ba ba za ka iya gyara da harshenka ba to sai a je mataki na ƙarshe shine ka kyamaci abin a zuciyarka waɗannan matakai guda uku sun tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zaran an ce za mu ɗauki waccan fassara alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba to ƙarshe za mu jawo makan tsinuwar Allah لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون kanu hau yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alu me yasa Allah ya la'anci banu Isra'il saboda suna ganin ƴan uwansu suna barna ba su hana su inji Allah madaukaki to sai ka ce wai alamar kyawun musuluncin mutum shine ya bar abin da bai shafe shi ba kuma Allah ya siffanta Yahudawa yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun ba daidai ba ne wata rana duna abubakar ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 4338 muna karantawa ko muna ji ana karanta wannan labari بعد أن حمد الله وأثنى عليه سيدنا أبو بكر يهو ya يا Allah الله يا godiya يا قريشي sannan ya ce masahabbai ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhihi al-aya wa taba'unaha ala ghairi mawadi'iha ya ku mutane kuna karanta wannan aya kuna aje ta a wani mahalli daban aya ta ɗari da biyar ta suratul ma'ida alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitu ya ku masu imani kowa ya ji da kansa batan wanda ya ɓace ba zai cutar da ku in dai ku kun bi shari'a sayyidina abubakar ya ce wannan aya kuna ba ta wata fassara na kuskure kuna ɗaukan Allah ya ba mu damar kowa ya kula da imaninsa babu ruwanka da imanin ɗan uwanka don haka ko da ɗan uwa ya shiga kuskure ba za ka masa gyara ba wa inna sami'na nabiyya sayyiduna abubakar ya ce mun ji annabi bai ce na ji ba saboda maganar da yake yi yana yin ta ne da sahabbai ba ni kadai ba mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa lallai fa mutane idan zalima idan suka ga mutum yana zalunci falam ya ala dai? suka ƙi kama hannunsa su hana shi zalunci suka ƙyale shi annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ushika an ya ummahumullahu bi iqabin ana tamanin Allah zai game su baki ɗayansu da azabar Allah da za ku ga uwanku yana zalunci ku ki hana shi to fa akwai tamanin azabar Allah za ta sauko ba wai za ta tsaya kan wannan azzalimin ba za ta haɗe ku baki ɗayanku don haka ashe wajibi ne jama'a su dinga ma 'yan uwa gyara wancan fassara da ake ma hadisin annabi kuskure ne to ina fassarar da ta dace ma wannan hadisin min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga alamur alama ta kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai kamata ya shiga damuwarsa ba wannan ita ce fassarar wannan hadisin na annabi muhammad alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai kamata a ce ya shiga damuwarsa ba bi ma'ana duk abin da bai kamata a ce yana cikin damuwarka ba to bai kamata a same ka kana aikata shi ba wato in dai kana da imani don wata riwaya kamar yadda ka ji wannan hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni akwai wata riwaya min imanil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga alamar imanin bawa ashe ba ma al-islam kadai ba ba wai min husni islamil mar'i ba min imanil mar'i alama ce ta cewa kana da imani a samu duk abin da bai kamata a ce yana cikin damuwarka ba to babu ruwanka da shi amma abin da aka ce yana cikin damuwarka to za ka yi shi wanda ibnu rajab alhambali cikin sharha na wannan hadisin ka duba jami'ul ulumi wal hikam mujallar na farko shafi na 288 yace wa ma'ana hadal hadis ma'anar wannan hadisin anna man hasuna islamuhu mutumin da musuluncinsa yayi kyau in dai musuluncin mutum yana da kyau taraka ma la ya'anihi zaka same shi yana barin abinda bai kamata a ce ya shiga cikin damuwarsa ba min qaulin wa fi'lin magana ce aiki ne waktafara alama ya aniki yana takaita rayuwarsa akan abin da ya kamata a ce yana cikin damuwarsa in ma magana ce zaka ji yayi to wannan magana zaka samu ta dace yayi ta saboda tana cikin abin da ya shafi damuwarsa in ma aiki ne zai yi zaka samu wannan aikin ya dace yayi saboda aikin yana cikin damuwarsa da aka ce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'anihi ma'anan ya'aniki annahu ka ta'allaka tuhu damuwarsa ta ta'allaka da wannan abin wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi duk abin da musulmi na kwarai zai yi zaka samu wannan abin ya dace yayi duk abin da musulmi na kwarai zai faɗa zaka samu wannan kalma ta dace a faɗa saboda tana cikin halin da yake ciki ma la ya'anihi kalma ce da aka ɗauko ta daga al'inaya al'inaya da larabci shiddatul ihtimami bi shay'i idan ka damu da abu sai a ce sai a ba ma wannan uh, wato damuwar taka sunar al'inaya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce min imanin mar'i tarkuhu ma la ya'anihi yana nufin alama ce ta imanin mutum ka samu yana barin duk abin da bai kamata a ce ya shiga damuwarsa ba akwai misalai da dama ka ɗauki misali da maganar al'imamul minawi a cikin faidul qadir mujallar na uku shafi na bakwai ya kawo hadisin nan yana masa sharha ce ya tamidu annal murada kasratu su'alil insani min an halihi kamar misali akwai mutumin da ke yawan tambaya ga wani ka samu dan uwa musulmi kana masa tambayoyi masu yawa tambayoyin nan marasa ma'ana wa tafasili amrihi fa yadkhulu dhalika fi su'alihi amma la ya'nihi har mutum ya kai ga tambayar dan uwa abin da bai shiga damuwarsa ba kai ne ka ce ma dan uwanka ko abokinka wanda na ji kayi aure matan nan taka kyakkyawa ce ko kuwa mummuna don Allah ka ji tambayar nan matar da ka aura kyakkyawa ce ko kuwa mummuna kaga wannan kalma al minawi ya minawi yace fa dalika dhalika fi su'alihi amma la ya'nihi ya kai ga tambayan abinda ma bai shiga damuwarsa ba tambayar matar abokinka kyakkyawa ce ko mummuna ai bai shiga damuwarka ba tunda dai kai kayi sa'a matar taka kyakkyawa ce to shi wanda ya ga ta dace shi ne ya aura dan me za ka tambaye shi kyawun matarsa ko ko ka ce matar ka nan daga wata kabila ta fito to ko da a ce daga sama ta sauko ya aure abinsa kai naka da ke ka aura daga kabilar da kaga ta dace a aure nata wannan damuwar ka ce wancan kuwa damuwarsa ce yayi irin wancan aure al-imam ya ce yace wa yatabammanu zalika husulal haraji haraj fi haƙƙin masul irin wannan tambaya takan sa damuwa ga wanda kai mu tambaya kamar misali wanda ka tambaya matar da ka aura kyakkyawa ce kaga wannan tambaya da farko shi mutumin da kai masa zai samu damuwa ka sanya masa shakka a zuciyarsa fa innahu qad la yu'thiru ikbaruhu bi ahwalihi sannan na biyu idan ya baka amsa amsar ba za ta amfane ka ba kamar misali ya ce maka mummuna ce to me za ka yi an dai riga an yi aure ko zaka ce wani sake ta ne ka ga maganar gaba ɗaya ta zama ƙauyanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan duk abin da bai shiga damuwarka ba to alamar musuluncinka yana da kyau za a samu babu ruwan ka da wannan abin ko da tambaya za ka ɗan uwa tambayar da za ka masa tambaya ce wadda za ta zamanto akwai ma'ana gare ka ba ma shi ba zai kasance tambayar da za ka yi alama ce da take gwada kana cikin damuwa amsar da za a baka kuma za ta yi ma ma'ana mu ɗauko misali da abin da ya auku a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul bukhari hadisi na 6864 da kuma al na abu ya'ala ah, hadisi na 3601 hadisin anas bin malik Allah shi kara masa yarda Anas bin Malik ce, inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kharaja hina zagati shamsu wata rana annabi ya fito lokacin da rana ta kusa daga tsakiyar sama ya fito daga cikin gida saboda ayi sallar azhar fa sallar zuhura annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci zahar da sahabbansa falamma sallama lokacin da manzon Allah ya yi sallama daga sallar zahar din nan kama alal mimbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbari ya tsaya anas bin malik ya ce fa zakara sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan al'amari na ƙarshen zamani yanda duniya za ta zo ta wa zakara anna baina yadaiha umuran Ibama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai gab da tashin kiyama akwai wasu manya-manyan al'amura waɗanda za su auku waɗannan al'amura suna da girman gaske a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da nasiha ga sahabban shi game da al'amari na ƙarshen zamani wannan nasiha ta ratsa zukatan sahabbansa anas bin malik ya ce in na duba gefen dama sai in ga sahabi ya ɗauki mayafi ya rufe kansa babu abin da yake yi banda kuka in na duba haguna sai in ga wancan sahabi ya ɗauki mayafi ya rufe kansa babu abin da yake yi banda kuka saboda tashin hankali wanda ke cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aksaran nasu buka mutane suka tsananta kuka wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai man ahabba an yas'ala an shay'in wanda ke son ya yi tambaya game da wani abu wanda ya danganci al'amarin tashin kiyama ya yi tambayan nan a yanzu zan ba shi amsa fa wallahi na rantse muku da Allah la tas'aluni an shay'in babu abin da za ku min tambaya a kansa illa akhbartukum bihi face na ba ku labari game da shi ma dumtu fi makami haza matukar ina tsaye a nan a kan mimbari kuka yi min wannan tambaya zan ba ku amsa wannan lokaci sahabbai suna ta kuka wa aksara rasulullahi an ya kula saluni shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita maganarsa yana cewa ku tambaye ni ku yi min tambaya faƙala anas sai anas ya ce faƙama ilaihi rajulun wani mutum sai ya miƙe tsaye yana miƙewa ya ce aina mudkhali ya rasulallah ina makoma ta za ta zama a kiyama ɗin nan kun ji tambayar da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da nasiha ga sahabbai ya ce musu man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al al'anhu wanda ke son ya min tambaya game da wani abu to ya min tambaya a kansa manzon Allah yana nufin game da al'amura na ƙarshen zamani wannan mutumin ku da ya tashi sai ya ce ina makoma ta take a ranar tashin kiyama aljanna zan tafi ko wuta kaga wannan tambayar tambaya ce da bata dace a ce mutumin nan yayi ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam take sai ya ce masa annaru makomarka ita ce wutar jahannama <clears throat> kaga wannan mutumin ya jawo masa ya jawo makansa bala'i abinda ake nufi kai musulmi da kake da rai a yanzu ba abin bukata bane a ce ka san makomarka a ranar tashin kiyama babban al'amari shine kana da rai abin da ya dace da gare ka shine kokarin aiki wanda zai kai ka ka samu aljanna da kuma aiki wanda zai nisantar da kai daga shiga wuta shi da ya tashi sai ya tambayi makomarsa kai tsaye annabi ko sai ya faɗa masa gaskiya ya ce makomar ka ita ce wuta Allah shi mana kariya la yantiqu anil hawa manzon Allah bai magana ta son zuciya don haka annabi ya gaya masa sirrin al'amarinsa wanda ko irin wannan tambaya bata dace gare shi ba saboda tambaya ce akan abin da bai kamata ya shiga damuwarsa ba ah, wannan shi ne fassarar min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi bai kamata sanin makomarka kai musulmi a yanzu ya shiga damuwarka ba babban abin da ya kamata ya shiga damuwarka shine aiki wanda zai kai ka ga aljanna ko aiki wanda zai raba ka da wutar jahannama nan take sai abdullahi bin huzafa ya miƙe shi kuma sai ya ce ya rasulallah man abi wane ne mahaifina kaga wannan tambayar ma ai bata dace ba ana fa magana ne akan al'amari na karshen zamani manzon Allah ya ce ku min tambaya da ya tashi sai ya ce waye babana don Allah in tambaye ka idan aka baka amsar ga babanka wace riba za ka samu maganar ta wuce tuntun tun da an riga an haife ka aiko shi ko manzon Allah sai ya ce masa abuka huzafa babanka shine huzafa kuma wannan mutumi tsawon zamani bai san cewa wannan mutumin shine mahaifinsa ba ana kiransa da sunan wani ya ɗauka wancan ne baban shi gashi ya yi irin wannan tambaya ga manzon Allah annabi ko sai ya faɗa mar gaskiyar al'amari babanka ba wani da ake danganta ka da shi bane babanka shine wani. kaga asirinsa ya toni cikin sahabbai a wannan lokaci bai tsaya ko ina ba sai gida malamai suke cewa fakanar aula an yuftaha baba min abuwabil khairi lil muslimin da annabi ya ce ku min tambaya kamata yayi a ce yayi tambayar da za ta amfani musulmai baki daya ba tambayar da ba shi da riba a cikinta ba tambayar da ba a yi amfani da hankali wajen yinta ba walakinahu sa'ala an shay'in akhar fa qila lahu ah, abuka huzafa yayi tambaya akan wane ne mahaifina to tunda yi tambaya akan haka shi ko annabi dama ya buɗe ƙofar tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gyara masa dangantakar shi sai ya ce masa babanka shine huzafa ba wancan mutumin da ka ɗauka mahaifinka ba ya taho gida sunan mahaifiyarsa tamima bintu hursan min banil haris bin abdimanaf shi wannan mutumin da ya yi tambayan nan abdullahi bin huzafa yana cikin sahabbai da suka fara musulunta gaban annabi muhammad ita jatumar tashi tamima bintu hursan tana cikin waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci min as-sabiqin al-awwalin wanda Abdullahi bin Huzafa nan ma malaman tarihi da dama suna cewa yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar babban sahabi ne ya rasu a ƙasar Masar Allah shi kara masa yarda yana zuwa gida ya ce wa gyatumarsa Tamima bintu Hursan kin ji labari ga abin da fa ya auku yau a majalisin Annabi ni fa na yi tambaya saboda mutum ne wanda an san shi da ban dariya yana da almara da ya tashi ya yi tambaya ya manta cewa ba a wasa gaban annabi muhammad waye babana ya ɗauka annabi zai ce babanka an shi ne wani ko annabi ko sai ya kira masa sunan wani daban to fa ga abin da annabi ya faɗa ni ko na san manzon Allah bai ƙarya fa'anna fathu ta'anifan shadidan ta kama fada da gare shi ta dinga masa fada ma ra'aitu a aqqa ban ga dan da yafi ƙuntata ma iyayensa fiye da kai ba babu dan da yafi ƙuntata ma iyayensa fiye da kai yanzu sa kai yadda zaka min kenan ka manta rayuwar da muke ciki a da kafin zuwan annabi Muhammad inna kunna fi jahiliyya tunda kana son bayani ne ai zamanin da muna cikin zamanin jahiliya ne mata sukan yi zina mata sukan yi kaza mace ta samu maza biyu ko biyar kofin haka suna zina da ita a lokacin da ta haifi ɗa idan ta kira sunan mutum guda cikinsu ta ce ɗansa ne to shikenan wannan ya tabbata ɗansa bisa al'ada ta larabawa ta ce rayuwar da muke ciki kenan kafin zuwan musulunci ara aita lau qaraftu ma qarafa ahlul jahiliya ba ka gani ba abin mamaki ba ne don nayi irin abin da mutane suke zamanin jahiliya idan nayi wannan aiki daga baya ku Allah ya shirya da ni na karba addinin musulunci a tufbihu ne ala ru'usil mala'i yanzu sai ka je a cikin taro ka kunyata ni to gashi nan asirin ya tono yadda dai manzon Allah ya faɗa gaskiya ne babanka shine Huzafa bin Saham yadda manzon Allah ya faɗa ba wancan mutumin da ake danganta ka gare shi ba kana son labarinsa ka nemi al-istiab littafin ibnu abdul barri shafi na 888 da kuma al-isaba na ibnu hajar al-asqalani mujallad na hudu shafi na 57 a wasu riwayoyi da aka kawo game da hadisin Anas bin Malik din nan wannan lokaci da mutane biyu suka yi irin wannan tambaya na rashin hankali ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai aka ga fuskar manzon Allah ta canza alamar ya fusata sun mata'allama wa gabiba gababan shadidan manzon Allah ya ji zafin tambayar da aka yi masa dinnan na rashin hankali ya fusata fusatar mai tsanani hatta kama umar nan take rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa laqad uridat alayya aljannatu wan nar an nuna min wuta da aljanna a yanzu dinnan dazu dinnan alifan. da na tashi ina gabatar da nasiha gare ku Allah ya nuna min wuta da aljanna fi urdi hadha alha'id kun ga wannan kago katangan nan na masallaci tsakanina da su bai wuce haka ba falam arakal yaumi fil khairi wa sharri ban ga alkhairi irin wanda na ganshi a yau ba kuma ban ga sharri wanda muninsa ya kai irin wanda na ganshi a yau ba manzon Allah yana rufe baki Allah ya saukar da aya ta ɗari da ɗaya ta suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ku waɗanda suka yi imani kar ku dinga tambayoyi game da abubuwa waɗanda in an bayyana muku gaskiyansu da faran ku zai ɓaci ku daina fa tambaya akan abin da in aka bayyana muku gaskiyan abin to faran ku zai ɓaci wanda shi ne min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ka bar abin da bai shiga damuwarka ba wanda da za a tona ma asirin hankalinka zai tashi wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha wallahu gafurun halim shishigi game da al'amura na ɗan adam wanda bature yake cewa personal affairs abin da ya shafi rayuwar ɗan adam shi kaɗai ka yi masa shishigi a kai wannan ya danganci abin da manzon Allah yake tsawatarwa a kai ka duba bayanin shekul islam cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari da hamsin da tara kad ya kunu ikfa'u ba'dil umuri rahmatan li ba'din nas boye wasu al'amura yana zama rahama ga wasu mutane don haka Allah madaukaki bai bayyana komi ba sai ya bar wasu abubuwa a boye ashe laifi ne mutum ya zamanto ya yi tambaya kan abin da bai shiga damuwarsa ba amma eh, don in ka lura da ƙarshen ayan Allah ya ce afallahu anha da a ce ba laifi ba ne da Allah bai faɗi wannan maganar a ƙarshe ba Allah ya yafe muku wallahu gafurun halim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai haƙuri ne wato Allah ya yafe ma Abdullahi bin Huzafa irin wannan tambaya da ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da Allah ya ce la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum kar ku rika tambaya game da abubuwa waɗanda in an bayyana muku ranku zai ɓaci wannan yana gwada maka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba daidai ba ne mutum ya yi tambaya kan abin da bai shiga damuwarsa ba ka yi tambaya akan abin da ya shiga damuwarka damuwarka a yanzu ya za a yi ka samu aljanna ba damuwarka a yanzu ita ce ka san makomarka ba saboda ba za ka sani ba kuma sanin makomar ka din ba alheri ne gare ka ba kamar misali wanda mutumi da aka ce makomarsa wuta gaya min yanda zai yi ya canza wannan hukunci na Allah don haka tambayarsa ba ta da ma'ana ka duba sunan tirmizi hadisi na 2316 hadisin Anas ne Anas bin Malik yace tawaffa rajulun min sahaba wani mutum ya rasu cikin sahabbai mutumin kwarai ne yana da halayya na kwarai wanda sahabbai suna yaba masa a kai a lokacin da aka taho gaban gawa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce abshir bil janna wannan bawan Allah ka da gidan aljanna mun san ka da halin kwarai ka ji fa abin da ya faɗa a gaban annabi Muhammad ya dubi wannan gawa ya ce ka wani ka da gidan aljanna me yasa ya faɗi haka saboda dogaro da cewa wannan mutumin mutumin kirki ne ya samu kyakkyawar shaida wajen jama'a wanda duk ya mutu ya samu yabo na mutane ana masa fatar ya shiga aljanna amma kai tsaye sai ya yanke hukunci ya ce albishirinka da samun gidan aljanna fakala rasulullah sai manzon Allah ya ce ta ina kasancewa wani zai samu aljanna kaga ya faɗi maganar da bata shiga damuwarsa ba don ba damuwarka ba ne ka ba da shaidan aljanna ga wani ka shiga gonar Allah Allah shi ɗai ya san makomar bawa to dan me za ka hukunta makomar wani mutum wanda ko al'amari ne na Allah maɗaukaki kaga ya shiga hakkin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana kama da <clears throat> wani mutum da ke cewa shi dai wani Allah ba zai gafarta mishi ba shine fa nan take Allah ya saukar da mala'ika ga annabi Muhammad a gaya ma wannan mutumin waye mai ɗanyen aiki wanda har zai ce Allah ba zai gafarta ma wani ba kaga ya shiga gonar Allah domin hakkin gafarta ma bawa hakki ne na Allah ba naka ba ka ce Allah ba zai gafarta ma wane ba ka shiga al'amarin da bai kamata ya shiga damuwarka ba sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya ma wannan mutumin shi wancan da aka ce ba za a gafarta mishi ba na gafarta mishi wanda ya faɗi wannan magana kuma na ɓata aikinsa saboda an shiga gonar Allah lokacin da wannan mutumin ya ce albishirinka da aljanna manzon Allah ya ce ta ina ka sani ta ina ka san wannan mataccen makomansa aljanna ce la tadri la'allahu takallama bima la ya'nihi baka sani ba ba mamaki ga wannan mutumin nan a lokacin yana da rai ya furta kalma ta magana wadda ta shafi abin da bai kamata ya shiga damuwarsa ba ashe shishigi cikin al'amarin mutane yana iya kai mutum ga wutar jahannama au bakhila bima la yughnihi koko yana da dukiya amma sai ya rowan dukiyan nan wanda da ya ɗauki wani yanki na dukiyar nan ya bada ba zai nakasa dukiyarsa ba yana da dukiya amma ya ƙi taimakon addini da ita ya ƙi taimaka ma ‘yan uwansa danginsa da ita ya ƙi taimaka wa maƙwabtansa da wannan dukiya ba mamaki ɗayan biyu ko dai mamacin nan duk inda aka kai da kyawun aikinsa saboda shi wannan mutumi ya yi la'akari da halayyan kwarai da ya shaida na wannan mataccen ne mutum ne ana sallar jam'i tare mutum ne wanda an san shi yana faɗan gaskiya mutum ne wanda an san shi baya cin amana mu'amala da shi tana da kyau ya yi la'akari da waɗannan halayyan nashi da suka bayyana shi ne ya hukunta cewa wane albishirinka da gidan aljanna shi ku annabi sai ya gaya masa akwai halin da kai ɗan adam baka sani abinda wannan mutum ya aikata wanda tsakaninsa ne da Allah ya aka yi ka sani bare har ka bashi shaidan zai samu aljanna ba mamaki ya taɓa furta kalma guda ya yi shishigi cikin al'amarin wani kaji abin da manzon Allah ya faɗa a shikenan furta kalma ɗaya ka yi shishigi cikin al'amarin ɗan adam a dalilinsa mutum yana tafiya wutar jahannama ko kuwa Allah ya bashi dukiya ya yi rowanta manzon Allah ya ce ɗayan biyun nan baka sani ba ka duba silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da uku da dama mutane sukan yi shishige cikin al'amarin wasu suna ganin magana ce ƙarama yadda Allah ya faɗa a suratun nur istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna furta wasu kalmomi da harsunanku kuna faɗin maganganu kan wasu mutanen ƙwarai da bakunanku abinda ku ba ku da ilimi a kansa kuna tammanin irin waɗannan maganganu da kukan yi abubuwa ne masu sauƙi alhali wajen Allah suna da girma don haka aka samu hadisin abu huraira marfu'an yana cewa aksarun nasi zunuban wanda ya fi kowa yawan zunubi aksaruhum kalaman fi ma la wanda ya fi kowa yawan zunubi shine mutumin da ya fi kowa shishigi cikin al'amuran jama'a wanda ke shishigi cikin al'amuran jama'a to babu shakka ya fi kowa zunubi a ranar tashin kiyama don haka yasa manzon Allah ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu fi ma la ah, tarkuhu ma la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alama ce da take nuna kyawun addinin mutum kaga yana barin abin da bai shafe shi bi ma'ana bai shiga damuwarsa ba ah, abu huraira ya ce wanda ko kake gani yana shishigi cikin al'amuran jama'a babu shakka a ranar tashin kiyama wannan mutumin ya fi kowa yawan zunubi don haka za mu kawo kan hadisi nan gaba wanda al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا او ليصمت duk wanda ke imani akwai Allah wanda ya gaskanta cewa akwai ranar ƙarshe ga duniya akwai ranar da za a mutu aje a haɗu da Allah komai daɗewa wanda ya yarda akwai Allah ya yarda akwai ranar haɗuwa da Allah to fa ya tabbata abin da zai fito bakinsa alkhairi ne idan kuwa ba alkhairin bane to ya kama bakinsa ya shiru Allah shi samu gane ga hadisin alkama a laifi an bilal bin al-haris hadisin al'imam malik wanda ya kawo cikin muwatta da alimamu ahmad cikin al-musnad al-imam tirmidhi wal nasai wa ibn majah fi sunanihim bi isnadin sahih manzon Allah ya ce inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala mutum yakan furta kalma guda wadda Allah madaukaki ya yarda da irin wannan kalma akan samu mutum ya furta kalma guda wacce ta dace da yardan Allah saboda ba duka kalmar da ke fita bakin dan adam ne Allah ya yarda da ita ba akwai kalmar da Allah ya yarda da ita akwai kalmar da Allah bai yarda da ita ba kalmar da Allah ya yarda da ita ita ce gaskiya ita ce shirya tsakanin mutane ita ce karantar da mutane addini mutum ya furta kalma guda ma ya zunnu an tabluga ma balagat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai tamanin wannan kalma za ta isa inda ta isa kalma ɗaya ya furta amma bai san ribar da zai samu a kan wannan kalmar a ranar tashin kiyama ba yaktubullahu Bihari ridwanahu ila yawmi yalqahu Allah zai yi ta rubuta masa na yarda da kai na yarda da kai a dalilin kalma guda da ya furta wadda Allah yana sonta ana rubuta maka kana cikin masu samun yardan Allah har zuwa ranar tashin kiyama a dalilin kalma ɗaya wa innar rajula la kallamu bil kalimati min sakhatillah mutum yakan furta kalma wadda Allah matsaukaki yana fushi da irinta ma zunnu an tabluga ma balagat bai tamanin kalman na za ta isa inda ta isa Yaktubullahu lahu alaihi biha sakhatahu ila yawmi yalqahu a dalilin kalman nan guda Allah zai yi ta rubuta masa wane ya jawo fushi na har zuwa ranar da zai haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala don haka mu yi hattara mu yi riko da wannan hadisin na manzon Allah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi alama ce da take gwada musuluncin mutum yana da kyau a samu yana barin abin da bai shiga damuwarsa ba duk abin da bai shahi damuwarka ba to ka bashi. alhassanul basari yana cewa min alamati iradillahi ta'ala anil abdi an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'nihi alamar da take gwada Allah bi ma'ana ya ya wato ya kawar da wanda daga samun yardansa zaka samu mutum ba shi da wata magana sai ta jama'a ya dinga shishigi cikin al'amuran mutane har ma larabawa suna cewa manish ta galabi ma la ya anihi faƙadin sarrafa amma ya anihi duk wanda ka samu ya shagalta yana shishigi cikin al'amuran da bai kamata su shiga damuwarsa ba to wannan mutumi ka tabbata ya kauce ne daga abin da ya kamata a ce ya yi wanda duk ka samu yana shiga al'amuran jama'a in ka duba da kyau za ka gana shi bai yi kyau ba man tadakhala fi ma la ya'nihi sami'a ma la yurdihi wanda duk yake shishige cikin al'amuran jama'a to yau da gobe ko zai ji maganar da ba za ta yi masa daɗi ba wannan karin magana ne na larabawa kuma gaskiya ne wanda duk zai dinga shishige cikin al'amuran mutane to wannan mutumin a kwana a tashi akwai ranar da zai koji bakar magana faman tadakhala fi ma la ya'nihi laqiya ma la yurdihi duk wanda zai dinga shiga cikin abin da bai kamata a ce yana daga damuwarsa ba to ko zai taras da abin da ransa ba zai yi daɗi ba don haka ba a samu a sa'ada cikakkiyan jin daɗin duniya da kuma ranar tashin kiyama sai an kau da kai ga al'amuran mutane mutum ya fuskanci al'amarinsa shi kaɗai ka kau da kai ga al'amuran jama'a abin da duk ya zamanto ba harkar ka bace kuma bai kamata a ce ka damu da shi game da hali na ɗan uwa ba to ka kau da kai ga wannan idan ka ɗauki wannan siffa lokacin kake samun daɗin duniya da kuma lahira ga misalin labari na zaidu bin aslam akwai wani sahabin annabi da ake ce masa abu dujana radiyallahu anhu abu dujana shine ya karɓi takobin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. ya karɓi takobin manzon Allah lokacin da annabi ke cewa ga takobin nan wa zai karɓe shi da hakkinsa takobin manzon Allah kafin ka karɓa sai ka san hakkinsa abu dujana ya ce ni ne yana cikin manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da jinyar mutuwa ta same shi yana kwance ba shi da lafiya ‘yan uwa sun taho gai da shi wa kana wajhuhu ya tahallal fuskarsa tana kyalli yana murmushi kamar wanda baya cikin jinya yana ta murmushi wanda duk yazo zo gaida shi fuskarsa a sake yana murna kamar wanda yake Allah Allah ma ya mutu faƙila waɗanda suka zo gaida shi suka ce mali wajhika ya tahallal me yasa fuskarka take kyalli ana murmushi sai ya ce wallahi duk da jinyar da nake ciki duk da halin da nake ciki na damuwa da rashin lafiya ina so in tabbatar muku ma min amali shay'un aw saqu indi min isnatayni na dubi ayyukan da na gabatar a rayuwata na duba cikin ayyukan nan babu wanda na fi amincewa in haɗu da Allah da shi kamar guda biyu in na tuna guda biyun nan na yi ƙoƙari kansu shine sai in dinga murmushi Allah ka sa in haɗu da Allah da waɗannan ayyuka guda biyu amma ihdahuma na farko fa kuntu la atakallamu fi ma la ya'nini tsawon rayuwana ba ni furta kalma ba na yin magana sai fa magana nan in ta shiga damuwata ba na magana akan al'amari na dan adam tsawon rayuwata in ka ji na yi magana game da wani ta wannan magana ta dace ta shiga cikin damuwana al'amarinsa don haka yasa na faɗi wannan magana saboda in ma nasiha gare shi ko ya ɗauki dai mizani na shari'ar musulunci sannan na biyu wa ammal ukhra fa kana qalbi lil muslimina salima na biyu tsawon rayuwata zuciyata lafiyayya ce game da musulmai baki ɗaya. ban taɓa ɗaukan hassada ƙiyayya da gaba na musulmi a zuciyata ba har zuwa yau to abin da ya sa kuka ga ina murmushi in na tuna waɗannan abubuwa guda biyu ban taɓa shishigi cikin al'amuri na ɗan adam ba sannan kuma na gama rayuwa ta zuwa yau ba na ƙiyayya ga musulmi wannan abin shi yake sa fuskata tana murmushi ina Allah Allah in haɗu da Allah da wannan siffa kamar abin da Allah ya faɗa ne a cikin suratu shu'ara yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da dukiya da ‘ya'ya ba su tasiri ga mutum sai kawai wanda ya haɗu da Allah da lafiyayyen zuciya Allah ka samu iya ka duba littafin sifatu safwa na ibnul jauzi mujallar na farko shafi na 486 Siyaru a alamin nubala mujallar na uku shafi na 152 da tarihul islam littafin al'imamu zahabi mujallar na uku shafi na 70 ibn rajab cikin jami'ul ulumi wal hikam yana sharha ma'arba'una nawawiyya a mujallar na farko shafi na 116 da ya kawo kan wannan hadisin na abu huraira min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi alamar kyawun musuluncin mutum za a samu yana barin abin da bai kamata ya shiga damuwarsa ba ibn rajab ya ce wa fil hadisi baina ma rasulullahi baina ashabihi wata rana manzon Allah yana zaune tsakanin sahabbansa kala sai yace awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahli aljanna ana zaune cikin masallaci manzon Allah yace ma sahabbai wani mutum zai shigo a mutane na shiga masallacin annabi sai yace to mutum na farko da zai shigo ku dube shi da kyau dan aljanna ne fadakhala abdullahi bin salam sai ga wani malamin yahudu wanda ya musulunta a zamanin manzon Allah abdullahi bin salam radiyallahu anhu sai gashi ya shigo faƙama ilaihi nasu ai mutane suka zabura wannan shine babban albishir rige-rige ake a gabatar da albishirin dan aljanna ne shi ya tabbata a bakin manzon Allah فأخبروه يا عبد الله البشرين كاجي أبن رمضان الله يفداك وا النبي صلى الله عليه وسلم يتي أول ya يدخل عليكم رجل من أهل الجنة mutum na farko da zai shigo muku dinnan mutum ne wanda babu shakka ɗan aljanna ne sai gashi kai ne ka shigo to tun da mun ji wannan labari babu shakka ba haka nan kurum ka samu shaidar aljanna ba akwai abin da kake yi akhbirna bi awsaqi amalika fi nafsika a cikin ranka cikin ayyukan da kake yi a duniya don Allah ka bamu labarin wani aiki ne ya fi natsuwa a zuciyarka cewa wannan aiki kana fatan ka samu rabo a kansa a ranar alkiyama fakala sai yace ce ta ina amali da'ifun in ana batun aiki wanda zai kai mutum aljanna ba a sa ni ciki mutum mai rauni iri na ai mutumin kwarai bai wannan irin shaida ya ce aiki wa aiki ne mai rauni in ana batun masu ibada ba a sanya ni ciki amma tunda kun yi tambayar abin da ya fi nutsuwa a raina au ma arju mafi ƙarfin abin da nake fatar in samu tsira a kansa abubuwa guda biyu ne salamatu sadiri kirjina ya kubuta babu ƙiyayyar musulmi a cikinsa wa tarki ma la ya'anini sannan kuwa duk abin bai kamata ya shiga damuwa ta ba game da halayya na ɗan adam to fa bana shishigi a kansa bana shishigi cikin al'amari na musulmi wannan waɗannan abubuwa guda biyu zuciyata babu ƙiyayyar musulmi sannan bana shishigi ga al'amarin musulmi waɗannan abubuwa guda biyu to fa idan akwai aikin da mutum yake fatan ya samu rabo a kansa guda biyun nan ne kuma wallahi gaskiya ne don haka Allah maɗaukaki ya siffanta masu imani a cikin alƙur'ani wallazina hum anil lagwi mu'ribun masu imani waɗanda ke samun aljanna su ne mutanen da duk wata yasassar magana maganar banza maganar da bata kamata ta fito daga bakin mai hankali ba ba za ka samu irin wannan magana tana fita daga bakunansu ba ashe dan aljanna maganar ma da take fita daga bakinsa a duniya magana ce da yake auna ta shi dan aljanna tun daga duniya Allah maɗaukaki ya bayyana mana siffofinsu yana daga alamar siffa ta dan aljanna za ka samu maganar banza ba ta fitowa daga bakinsa magana ta shishigi game da al'amarin dan uwa musulmi ba ta fita bakinsa akwai hadisin abdullahi bin amrin an yi tambaya ga manzon Allah ƙila ya rasulallah ayyun nasi afdal cikin mutane waye wanda yafi daraja qala sai annabi yace kullu mahmumil qalbi saduqul lisan don mutumin da ke da tsaftar zuciya harshensa na ɗauke da gaskiya to in kana neman wanda ya fi daraja a wajen Allah wannan mutumin ne in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba aikinka ba tsaftar zuciya gaskiyar harshe ƙalu sahabbai suka ce saduqul lisan na'rifuhu na'am gaskiyar harshe wannan mun sani mutumin da ƙarya ba ta fita bakinsa wanda shi ake ce masa saduqul lisan fama mahmumul qalbi amma da kace mutum mai tsaftar zuciya muna son bayani akai ya rasulullah ashe annabi yakan faɗi magana wanda sahabbai kalma ce ta larabci amma duk da haka sahabbai sai sun buƙaci bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin nake nufi da tsaftar zuciya huwa taqiyyun naqi mutum ne taƙiyu mai taka tsantsan da duniya yana hattara da duniya naƙiyu sannan mutum ne mai tsarkin zuciya zahiri yana da kyau baɗininsa ma yana da kyau in an ce attaqiyu wannan siffa ce ta zahiri tafiyarsa mu'amalarsa yana hattara yadda zai gama da duniya sannan a ɓoye a zuciyarsa akwai tsafta la isma fihi abinda nake nufi da cewa zuciyarsa tana da tsafta inji manzon Allah zuciyar la isma babu zalunci babu zunubi a cikinta wala bagya babu tunanin mugunta a cikinta wala gilla babu ƙiyayyar musulmi a cikinta wala hasada babu ƙyashin musulmi a cikinta wanda ya ɗauki siffa biyu din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa afdalun nasi wannan shi yafi kowa daraja cikin mutane wannan hadisi ya inganta ka duba sunan ibn maja hadisi na dubu hudu da da bakwai kuma hilyatul auliya mujallar na farko shafi na uku. malamai da dama sun inganta wannan hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka siffa ce ta sahabban manzon Allah sun yi ƙoƙarin aiki da maganganun da manzon Allah ya musu har ma in ka duba kitabul uzla na al-imam al-khattabi shafi na arba'in takwas ya ɗauko maganar sayyiduna Umar yana nasiha ga wani mutum annahu qala li rajulin wa huwa ya'ibuhu sayyiduna Umar zamanin yana mulki ya kira wani mutum yana masa wa'azi yace masa dan uwa yana umurtansa yace masa la tatakallam fi ma la ya'anika ya kai dan uwa barin ma nasiha kar ka yadda ka dinga magana kana shishige cikin al'amuran mutane ka kiyaye in za ka furta kalma to ka tabbata maganan nan ka yi ta ne wadda ta dace a ce an yi amma matukar maganar ba ta dace ba shishigi game da al'amarin mutane ka bashi na biyu wa kazil aduwaka mutumin da ya tabbata cewa makiyinka ne ya bayyana zahiri wannan mutumin makiyinka ne to ka nisance shi ina ma nasiha saboda baka san gadon zare da yake saka maka ba wahzar sadiqakal amin sannan na uku mutumin da ya zama amintacce ne gare ka abokinka to zaman da zaka yi da shi a duniya har ku rabu zama ce zama ne na hattara gashi dai amininka ne abinda bahaushe yake cewa barci ke raba ku sai umar ya ce ka wanda ka amince da shi ka ringa zaman hattara tsakaninka da shi sai dai mutum ɗaya illa man yakhsha Allah wa yuti'ahu wanda ka tabbata wane mai tsoron Allah ne wane yana kiyaye Allah to wannan mutumi kar yi shakkan al'amarinsa amma matukar bai tabbata mai tsoron Allah ne gare ka ba baya biyayya ga Allah to wannan mutumi zaman da za ka yi da shi ya zama zama ne na hattara duk da cewa abokinka ne sayyidina Umar ya ce ah, wala tamshi ma alfajir ina ma nasiha har abada karka yadda a samu kana tafiya da fajiri inda duk zaka tafiya zamanto fajiri ne abokin tafiyanka karka yadda dalili fa yu'allimaka min fujurihi yau da gobe sai ya koya maka fajircinsa zama da madaukin kanwa wala tutli'uhu ala sirrika sannan duk mutumin da ka tabbata fajiri ne karka nuna masa sirrinka wala tushawir fi amrika illa alladhina yakhshawna Allah in shawara ce za ka nema kar ka yadda ka nemi shawaran wasu mutane sai mutanen da suka tabbata gare ka cewa masu tsoron Allah ne ashe idan kana da sirri idan kana da bukata ba kowa za ka gaya ma wannan bukatan ba ka shiga damuwa a rayuwarka hatta abokanka ba kowa za ka gaya masa ba in ji sayyiduna umar illa man yakhsha Allah wa yuti'ahu sai wanda ke tsoron Allah kuma wanda yake kiyaye Allah yana bin umarninsa mutumin da ya tabbata cewa mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai gwada biyayya ga Allah to wannan mutumin idan ka shiga damuwa sai ka bayyana masa wannan babu laifi saboda komi dadewa kasancewar mutum ne mai tsoron Allah ba zai tona ka ba amma karka ce ai wani amini na ne saboda haka yanzu ban ɓoye masa sirri matukar wannan mutumin babu tsoron Allah a tare da shi kuma ko da akwai tsoron Allah tilas a samu yana bin dokokin Allah da an ce Allah ya ce za ka samu wannan mutumin yana ƙoƙarin bi da an ce Allah ya hana za ka samu wannan mutumin yana ƙoƙarin bari to irin wannan mutumi shi ne ya kamata ka nuna asirinka gare shi nasiha ta sayyiduna Umar haka ma Umar bin Abdul Aziz wanda yana cikin jikokin sayyiduna Umar Allah ya ji kansa tarihinsa yana cikin alkamil fi tarih mujallar na biyu shafi na 371 Umar bin Abdul Aziz yana cikin jikokin Sayyiduna Umar ana cewa babu wanda ya yi mulki irin na khulafa'ur rashidin sai Umar bin Abdul mutum ne wanda ya samu shaidan tsoron Allah ranar da aka ba shi mulki shine shugaban musulman duniya baki daya wa kanat awwal khutbatin khatabaha hudubarsa ta farko lokacin da ya hau mimbari jama'a duk an haɗu ana sauraron shugaban duniya mai zai ce sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane man sahibana duk wanda zai bi mu ya zo kusa da mu daga yau tunda an ba mu shugabanci falyashabna bi khamsin ya tabbata ya zo mana ne da ɗayan biyar wa illa fala ya in ko babu ɗayan biyar ɗinnan to kar ya matso kusa da ni lokacin da ya hau mulki wanda duk zai zo kusa da ni to ya tabbata ɗayan biyar ne idan babu ɗaya cikin biyar ɗin nan to kar ya matso na farko yarfa'u ilaina hajata man la yastati'u raf'aha abinda zai kawo ka kusa da ni zaka zo ne kawo damuwar wani talaka wanda nayi nisa da shi kai kuma kana kusa da ni saboda haka zaka isar da damuwarsa gare ni to kana da dalilin zuwa kusa da ni na biyu wa yu'inuna alal khairi bi juhdihi wanda zai zo kusa da mu zai zo ne saboda ya taimaka mana da ƙoƙarinsa akan aiki na alkhairi to ma da lamara ba da kai na uku wa yadulluna alal khairi ala ma nahtadi ilaihi zai nuna mana wani alkhairi ne wanda ba mu gane ba za mu gano mun yi kuskure zai zo ya gyara mana yace wala na ahadan kar ka yadda ka zo kusa da mu da gulmar wani wala ya fi ma la ya'nihi sannan kar mutum ya yadda ya zo kusa da mu yana mai shishigi cikin al'amuran mutane ɗayan biyar wanda duk bukatunsa ba sa cikin biyar ɗin nan ya tashi ya fita malaman tarihi suka ce fanka sha'a shu'ara wal khutaba sai mawaka suka tashi suka ce yanzu dai daular mu ta ƙare daular ba ta mawaka bace ce mawaka sai suka wace malaman fiqihu wa zuhadu da waɗanda ke gudun duniya suka zauna suka ce to wannan bawan Allah yau ya karɓi mulki ga irin kalmominsa bai kamata mu guje shi ba ma ya sa'una an nufarika hadhar rajul hatta khalifa qawluhu fi'luhu za mu jira mu yi tafiya da shi sai in muka ga maganarsa ta saba ma aikinsa ranan sai mu rabu da shi amma idan aikinsa ya dace da kalmomin nan to fa mun samu shugaban kwarai Allah ya masa rahama don haka nan take mawaka suka bar shi ka san su mawaka in ka ga sun kusanci shugaba babu abin da ke kai su fanda banda su haifar da sharri tsakaninsa da ɗan uwa tsakaninsa da ‘ya'yansa dama kafin ya taho sai ya nemi labarin wani wanka babu mamaki uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya uwa daban-daban amma fa shi bai samu sarautan ba sai ya shirya waƙa na aibu na ɓatanci ga wannan wannaka bayi da tabbas akan maganganun da yake yi yadda Allah ke cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula shi mawaki kafin ya zo garin zai nemi labari dawa dawa suka yi takarar sarauta a ce musu da wani da wani to sai ya shirya waka akan daya kuma dan uwanka ne fa kai sarki babu mamaki mahaifinku guda yana zuwa ya aibanta wannan ya bata shi wannan shine shishige cikin al'amuran mutane wanda manzon Allah ya ce al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu musulmi baya zaluntar dan uwa musulmi bai wulakanta dan uwa musulmi bai kaskanta dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi hasabi imri'in min sharri an yahqira akahu muslim da zaka tashi a lahira ba ka da zunubi kaf sai guda daya ka wulakanta musulmi annabi ya ce wannan zunubin ya isa ya kai ka wutar jahannama Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi da za mu karanta a wannan addu'a yake nema dangane da makiya sun sha kansa Allah ya yi masa su na gaba zan iya in raba zakka kashi uku kashi ɗaya in kai ƙauye in raba musu a can kashi biyu kuma in raba a nan abuja babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbatar shi ne ita zakka tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim ana karbanta a mawadatan gari a mai da ita ga talakawan gari ba a daukan zakka a kai wani gari amma malamai sun ce ba laifi bane don ka kasa zakkan kamar misali kashi uku ka ɗauki kashi guda ka kai gida amma mafi yawa ya zama karabar a nan garin da ka samu dukiya ka zo lajina tu da'ima mujallar na tara shafi na goma mai tambaya ta gaba ina baran addu'a akan wata bukata Allah shi biya mana wannan kuma ya ce mata ta ce a kullum in za ta karbi kuɗi a wuri na sai ta ƙara wani abu a kai shin ta ce halal kenan ko ko haram haramu take ce babu shakka wannan hadisi ya tabbata ingantacce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu targib mujallar na biyu shafi na biyar silsilatu sahiha hadisi na ɗari biyar haramun ne mace ta ci dukiyar mijinta sai da izininsa na gaba yace shin addu'an buɗe sallah ana yin ta ne a kowace raka'a la annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko kaɗai yake du'aul istiftah ka duba fathul bari karkashin sharhan hadisi na ishirin. mai tambaya ta gaba ya ce zan iya neman mace wanda na san wani ya kai gaisuwa bayan sun kai kamar shekara guda bai yi aure ba haramun ne ka nemi mace wadda dan uwa musulmi ya riga ya samu damar izinin ya neme ta sai ɗayan biyu ko dai shi da kansa ya baka damar ka nema ko kuma ya janye wannan ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce na sahihu sunan abi dawud hadisi na 2080 komai dadewa haramun ne a samu mutane biyu suna neman mace guda wanda ya saba ma al'adar wasu mutane a nan arewa wai abin gwaninta shine mace guda ta samu zaurawa goma ko ishirin a kawo toshi a ta jibgawa a gidan wannan haramun ne mutum baya hira akan hirar dan uwa musulmi wannan shine hadisin manzon Allah wannan kuma yace a cikin suratul shura eh, na ce wa inna alladhina utul kitaba a maimakon in ce wa inna alladhina urisul kitaba babu shakka kuskure ne nayi kuma yana da kyau kamar yadda na faɗa wancan mako ba abin mamaki bane don kun ji na gabatar da kuskure wajen karanta ayar alqur'ani tunda shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure wajen karatun alqur'ani yana faɗa dan me ba a gyara masa ba to idan ina cikin karatu aka ji na na yi kuskure wajen karanta aya nan take ya kamata wani ya daga murya ya yi min gyara musamman saboda ana ɗauka mai tambaya ta gaba ce menene hukuncin yin sallah yayin da mutum ke jirgin sama dan na ji wani malami ya yi fatawar rashin ingancin yin sallah a duk abin da ya wuce tsawon ka'aba babu shakka akwai malamai da suke ganin bai dace a yi sallah a jirgin sama ba ina tunawa a aikin hajjin barar da ya wuce akwai wanda ya same ni a harabar ka'aba eh, da wani malami ne ba fitaccen malami ne kwarai yake cewa yana bukatan hujjoji da sauransu kuma babu shakka akwai hujjoji da yawa don haka ba laifi ba ne mutum ya yi sallah a cikin jirgi wajibi ne ma musulmi ya yi sallah idan lokacin ta yayi haramun ne ya jinkirta har lokaci ya fita bai yi ba a ko'ina. mai tambaya ta gaba idan kana yin ka yi wa wani mutum mummunan zato amma baka taɓa bayyanawa ba sai ka gane gaskiya ashe ba haka ba ne. shin anan zaka same shi ne ka roki gafararsa ko koya zaka yi to duk abin da ya zamanto ya kasance a zuciyar dan adam na zunubi bai riga ya fito waje ba Allah bai kama mutum da laifi a kansa duk tunanin da zai zo zuciyar dan adam in ma na mummunan zato ga dan uwa musulmi ko kuwa mummunan zato hatta ga shi Allah maɗaukaki. ko ga addinin musuluncin kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai kama mutum da laifi a kansa sai in ya fitar da shi ya furta ko ya yi aiki da abin da zaton ya nuna masa ka duba sahihul bukhari da sahihu muslim akwai hadisi akan haka ah, wannan ya ce ina neman ƙarin bayani akan raba kasar kabari da wasu suke yi shin ya inganta daga manzon Allah bai inganta ba al'ada ce ta wasu mutane a raba kasan kabari kashi biyu ba shi da wata ma'ana ah, mai tambaya ta gaba shin ah, kahin zuwan mahadi za a yi shari'a duk duniya kowane sashi ah, ko ko sai mahadin ya zo wannan al'amari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ya bar wa kansa sanin yadda al'amura za su kasance nan zuwa ƙarshen zamani amma dai mun samu hadisai kamar kashi biyu na farko sun tabbatar da cewa mahadi zai mallaki duniya ko ina sannan an samu hadisi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 32 annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa babu wani gida ɗaya da zai rage a duniyan nan face musulunci ya shiga In ma a cikin lumana ko da ƙarfin tsiya in ji manzon Allah to shin wannan hadisin yana siffanta zuwan mahadi ne ko kuwa yana siffanta wani zamani ne kafin zuwan mahadi ala kulle halin al'amari na gaibi ba al'amari ne da ya kamata musulmi ya yi shishige a kansa ba amma mun samu ayar alkur'ani mun samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar mana da cewa musulmi zai mallaki duniya nan gaba ولقد كتبنا في min zikiri بعد arba ya risu ha. ibadiyar Salihu wannan ko yace wato bikin aure yana tabbata yayin da miji ok sakin aure yana tabbata yayin da miji ya saka shi a rubuce ne ko kuwa ko da ya furta kalmar saki din wato misali yana cewa ya bai gaya ma ita matar ba koko ya gaya wa matan ba tare da ya rubuta ba yana nuna cewa koko mutum ya tafi ga iyayenta ya ce ya sake ta amma ita bai gaya mata ba ala kulli halin yana da kyau mu gane ba wai sai an rubuta saki ne aure yake mutuwa ba kalma in ta fito bakinka na saka aure ya mutu sannan kuma ba sai ka gaya wa matan ba ko da hira kake da abokinka a waje ka ce masa na saki matana a gida aurenka ya mutu ka duba a sharhul mumti mujallad na biyar shafi na 480 don haka ba sharadi bane sai ka gaya mata gaba da gaba mai tambaya ta gaba mai kasaru ne ya bi liman na gida da aka yi raka'a biyu sai ya yi zamansa sai da aka kawo raka'a biyu kuma aka sallame sannan shi ma ya yi sallama yana tambaya ina hukuncin sallarsa babu shakka sallarsa ta inganta ba abin da ya tabbata game da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine idan kana kasuru za ka bi limami zaunanne to dole ka cika sallah yadda limami zaunanne ya cika idan kai biyu ka zauna sai da aka gama sallah aka yi sallama da kai to sallar ka bata inganta ba ka duba fatawar lajina mujallar na 32 shafi na 466 ya yace yana roƙon a taya shi addu'a Allah ya biya masa bukatarsa Allah shi biya mana bukatunmu baki daya wannan kuma ya maimaita tambayar da muka amsa wancan mako game da zikirin safe da yamma shin bayan magariba ake yi koko bayan sallar asuba da la'asar ina gana gabatar da bayani cewa an samu saɓanin fahimta a kai amma mafi inganci shine bayan sallar asuba zuwa fitar rana ake zikirin safe zikirin yamma bayan la'asar zuwa faduwar rana ka duba alwabil na ibn al-qayyim al shafi na 119 da shahul azkar mujallal na uku shafi na 75 mai tambaya ta gaba yace menene ingancin nafila bayan sallar juma'a wato idan mutum ya koma gida babu shakka sunna ce ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallar juma'a mutum yayi nafila raka'a hudu ka duba sahihu muslim hadisi na 881 ko ko bugiyatul mutatawwi shafi na 95 mafi dacewa ita wannan sunna a ta a gida amma don ka yi ta a masallaci kuma ba laifi bane don akwai malaman da ke da wannan fahimta ka duba waɗancan littafai da na ambata mai tambaya ta gaba ce don Allah ina hukuncin ɗaga hannu don yin addu'a bayan kiran sallah addu'a bayan an kira sallah kafin iqama babu shakka addu'a ce ingantacciya akwai hadisi akai ka duba irwaul galil hadisi na 244 amma ɗaga hannu kafin a yi addu'an shine babu hujja akai daidai ne ka yi addu'a bayan an gama kiran sallah kafin iqama amma ɗaga hannunka a wannan lokacin shine wanda babu hujja a kai don haka ka yi addu'an ba tare da ka ɗaga hannu ba shi ya fi kama da sunnar manzon Allah saboda kowace rana an tabbatar manzon Allah yana sallah guda biyar cikin jama'a har ya bar duniya tsawon shekaru nawa da dai a ce ana ɗaga hannu a wannan addu'an da an samu ko da sahabi guda ya ba da labari a kai kamar yadda aka samu annabi ya faɗi cewa Allah yana amsan addu'a da aka yi a tsakanin kiran sallah da iqama ɗin da a ce ana daga hannu da an samu hadisi a kai tun da kaga ba a samu hadisi ba ya gwada cewa ba a daga hannu wannan kuma ya ce akwai ayoyi da za a rubuta don samun basira na karatun alkur'ani ko makamancin haka babu ayoyi da ake rubutawa ko a rataya a wuya ko a rubuta a sha don a samu ilimin alkur'ani kuma ma babu wata nafila na samun haddan alkur'ani in kaga wata nafila da ake kira nafilan hadda wannan nafilan ƙarya ce tsantsa aka jingina ta ga annabi muhammad ba wai hadisi mai rauni ba ƙarya tsantsa ka duba alfawaidul majmu'a mujallar na farko shafi na 66 dagewa za ka yi kana son ka samu hadda ka je gaban malami wanda ya ce ko ya halatta mutum ya riƙe.